hira da aliens kashi na ɗaya a wannan karan za ku ji mu ɗauke da fassarar wata hira da ta yi shuhura a duniya musamman kasancewar amsoshinta na fitowa ne daga bakin mutumin wata duniyar wato alien kamar yadda wasu mu suka sani a tsakiyar karnin da ya wuce sojojin saman kasar amurka na da wani atisaye da suke kira da project blue book wato atisayen shuɗin littafi wadda suka kafa a shekarar 1952 zuwa 1969 aikin 'yan kwamitin shine yin bincike a game da mutanen wata duniyar tare da shi'uman su da ganin su ya yawaita a wancan lokacin atisayen ya tarkata dubbinan rahotanni a game da mutanen wata duniyar daga cikin rahotannin akwai wani bidiyo wadda wasu jami'an ke matsar bayanai daga bakin wani alien a nemi bidiyoyinmu na shi'uman jirage daga wata duniyar da kuma na mutanen wata duniyar don samun ƙarin bayani a biyo mu domin jin yadda shirar za ta kaya babu cikakken bayani game da yadda wannan halittar ta zo hannu amma dai alamu na nuna jami'an na tuhumar halittar da karfin iko ku biyo mu mu ji me suke cewa yauwa mun fara naɗa faɗi daga wacce duniyar kuke daga as muke amma ai jiya ba haka kace ba cewa kai kayo tafiyar walƙiya ta dubunnan kilomitoci domin ka zo as haka ne ka faɗa mana gaskiya ko kuma ka san me zai faru gaskiya ne na zo daga wannan duniyar fas amma daga shekaru masu zuwa nake a yi tafiya a cikin lokaci na nufin tafiya a cikin sarari hikimar tafiya a cikin lokaci kenan yanzu na fahimce ka wato ku ne za ku kwace mana duniyar mu kenan a'a ba haka ba ne to kenan kai mutum ne a'a mu mun samu ne daga halittar mutane kenan kun samu ne daga halittar mutane haka ne to yanzu me ya kawo ku lokacin mu lura da ku sakamakon babu wata sauran hujja da ta rage kamar ya yaƙi da makamin ƙari dangi mutane kaɗan ne suka rage wadda daga su ne mu kuma muka samu ya kake gani in muka koma hirar zuwa lokacinku ba na zaton za ka iya ɗauka ko yarda da bayanan lokacinmu abu mai wuya ne ka fahimta to gwada ni mana ka gani asalin duniyoyi da kuma tsarin rayuwa duka sananne ne a lokacinmu kenan kun fahimci ma'anar rayuwa ba ma'anarta ba yadda take to me bambancin su ita ma'ana sai dai ta faɗi yadda abu yake wato jingina ta ake sanin yadda abu kuma yake shine gane amfaninta da ka'idar wanzuwarta kenan kun san yadda aka halicci duniyoyi haka ne hakan na nufin ka taɓa ganin ubangiji saurin samuwarmu ya wuce canfi buƙatar ubangiji ko kuma tatsuniyoyi yi mana ƙarin haske mai zai faru bayan mun mutu mutuwa ɗabi'ar mutane ce amma babu ita a zahiri kun ɗanɗana kuma za ku ɗanɗana duk wata kewayowar abin da kuke kira rayuwa dukkan kai da ni da shi Rayuwar rayuwarmu ɗaiɗaici tarar rabu ne saboda abin da kuke kira mutuwa takaice dai babu mutuwa kenan kowannen mu yana maimaita rayuwar junan mu ce a baɗi ne haka ne to ta aka halicci duniya kuma ta yi daidai da bukatun mu adadin duniyoyi ya kai malala kuma kowacensu kalar sinadaranta daban duk sauran babu rayuwa irin wadda muka sani a cikinsu duniyar da muke ciki yanzu ita ce ke iya ɗaukar irin wannan rayuwar shikenan mu ci gaba to saboda me muka hallaka kanmu wajen yaƙi da makamin ƙare dangi aƙida ko za ka tantance wacce irin aƙida aƙidar siyasa da ta addini su ne tushen dukkan manyan matsalolinku a ƙarni mai zuwa za ku kasance masu amfani da makaman ƙare dangi a yayin da ake mulki don aƙida to abu mai sauƙi ne hakan ya zama silar ƙarewar jinsinku abu na ƙarshe batun kyawawan hali me ribar kyautatawar ku? tausayawa da kuma adana hujjoji na fahimta shikenan mun gode nan ne ƙarshen kashi na ɗaya